أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقص نبيه محمدا بأصحاب كالنجوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حقية ما كانوا عليه لما منه من حقائق المعارف والألوه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في سلكهم المنزوح وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي حباه ربه بسره المكتوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين بدوام الحي القيوم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا wato 29 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da daidai da 13 ga watan bakwai shekara 2018 a wannan masallaci na nan ainihin wato santara mafi inda Allah madaukakin sarki ya kawo mu don mu tunatar gwargwadon lokacin da ya sauwaka da kuma abinda Allah maɗaukacin sarki ya sanar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu aiki da abinda muke karantawa Allah ka sa kada abinda muke karantawa ya zama musiba akan mu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya azurta mu da ikhlasi a cikin dukkan abubuwan da muke ainihin wato a la'akari da lokaci za mu kalli abin da yake waƙi ne yanzu sai mu tunatar da mutane a kan shi wa'azi ana yin sa ne uzuran au nuzura imma dai shi wanda aka yi ma wa'azi ya ɗauka in ya je gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira shi kuma wanda ya isar da wa'azin idan ya je gaban Allah in Allah ya tambaye shi ya faɗa ya ce ya faɗa Allah ta'ala ya yi rantsuwa ya ce fala da alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalina mutanen da muka yi wa aiki Allah ya ce mun tambaye su sannan duk wani wanda Allah ya turo a matsayin dan sako ya karantar da addini akwai ran da za ta zo Allah madaukakin sarki ya tambaye shi ko aka isar da sako kuwa shi yasa a suratul ma'ida Allah ya tattara dukkan manzanni na Allah ya ce musu yau mai yaji ma'ullahu rusula ranar da Allah zai tattara manzanni zai ce musu fa ya koyu ma za ku jibtu da me aka karba mu? shi sa a hajjatul wada na ƙarshe wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi idan yayi aiki yayi bayani sai biyo ya kalli sahabbai ya ce hal ko na isar da sabon Allah idan sahabbai suka ce eh annabi sai ce Allahu mashhad Allah ka shaida cewa na isar da sakon Allah rawa al fi musnadih al-imam ya ruwaito a cikin musnadih والإمام الترمذي في سننه والإمام أبو داود في سننه والإمام مسلم في صحيحه والإمام البخاري في كتابه الجامع الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الإمام علي بن أبي طالب الله قال مصر سيدائك السواء بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا da ya tashi zai aike shi yace da ya tashi zai aike shi zai aike ni ana wa zubairu wal miqdad sai ya aike shi shi da zubairu bin al-awwam wanda zubairu bin al-awwam yana ɗaya daga cikin al'asharatu al-mubashsharuna bil janna mutane guda goma waɗanda aka yi musu albishir da aljanna ya tabbata a hadisin ingantacce annabi yana faɗa cewa kowane annabi yana da hawari to ninawa hawari shi ne zubairu bin al'awwam Allah ya faɗa mana yake cewa lokacin da yake ya ayyuhal ladina amanu kunu lahi kama qala isa ibn maryam yi na man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu lahi. to da haka annabi ya faɗa yake kowane annabi yana da hawari Ya ce na wa hawarin ne Zubair ibn al to da annabi ya tashi zai ya aiki Ali ibn Abi Talib ce sai ya aiki na ana ni wanda bai koyi ba ga kowane mutum daga cikin mu daraja da matsayi da falala na Ali ibn Abi Talib a musulunci sanan wa Zubair ibn al-Awwam sanan wal Miqdad فقال النبي يتي مسئن طلقوا وتاشي حتى أتوا رودة كافي ku je wani waje ana ce masa rauda ta kafi rauda ta kafi din nan wani waje ne tsakanin makka da madina annabi ya ce masu fa inna bi hadha inatun ma'aha kitabun faquduhu minha za ku ga wata tsohuwa da littafi da wasiƙa tare da ita abinda kawai na sa ku je ku karɓo min wasiƙa ku dawo yake cewa fantalakna sai muka tashi muka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa yace ta'ada bina khayruna dokunan mu tana wasu irin sauri da wani irin ainihin wato sukuwa yace hatta ataina ar-rawdata har da muka zo wannan wajen da annabi ya ba mu labari yace mu zo wajen yace muna zuwa fa'ida na harbi da ina to sai ga wata tsohuwa kulna sai muka ce mata akhrijil kitaba ki fito da littafi ki babu qala sai wannan matar take cewa ma mafi kitabun ta tare da ni babu wani littafi ali bin abi talib suka ce mata kulna mu ma ce muka ce mata la tukhrijanna kitaba ko dai ki fito da littafin ki ba mu aw la nulqiyanna ko kuma mu kwabe tufafin ki mu miki tsarara dan wanda ya turo mu yace mu zo mu karba mutum ne wanda la yantiqu anil hawa tun da ya turo ya ce akwai wallahi akwai ba zai mana karya ba kuma wallahi zai kin kawo ko da ku wajen karɓar wannan tasirar wajen karɓar wannan takardar za ta kai ga miki tsirara amma wallahi tun da wanda ya aiko mu yake mu zo mai ba za mu iya koma mai mu ce babu ba don wanda ya faɗa musu sun tabbatar ba zai masa karya ba shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda shine biyun ne bi ghairi alwahyi la yatasarrafu annabi ne in ba da wahayi ba baya yin tasarrufi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to lokacin da kaga sun faɗa mata haka domin a watar wayan haka suka ce mata wanda ya ce mana mu zo za mu same ki a daidai guri kaza ya ce tattare da ki guri kaza wannan mutumin babu yadda za a yi mana kaza shi yasa hadisin abdullahi dan mas'udu da ya tashi zai yi magana sai yake cewa na rasulullahi sai yake wa huwa al-masduq annabi ya ba mu labari shi annabi a kankin kanshi mai gaskiya ne sanan wajibi ne ga duk musulmi kuma duk abin da ya fito daga annabi ka gaskata shi bangare na kalmar shahada na la ilaha illallah muhammadun rasulullah bai cika sai da abubuwa guda hudu zuwa guda biyar na farko shine akwai sa'atu fi ma amara yi wa annabi biyya cikin duk abin da ya bada umarni na biyu akwai wa tasdiquhu fi ma akbara da gaskata annabi cikin duk abin da ya bada labari yace ya faru ko yana faruwa ko zai faru a matsayin ka na musulmi dole ka yarda da wannan wannan wajibi sannan na uku wasina bu manaha anhu wa zajara akwai nisantar abin da annabi ya hani akan shi ya tsawatar sannan na hudu shine wa Allah yi ubadallah kada wani mahaluki ya kuskure ya bauta wa Allah a wannan doron duniyar illa ma shara'ahu sai da da annabi ya zo da shi daga wajen Allah ya shar'anta a wannan lokacin qala sai ali bin abi talib yake ta fa akhrajat al-kitaba min isa'iha sai ta fito da littafi sai ta kwance kidan ta sai ta dauko wannan wasiƙar da annabi ya ce yace fa akhadna al-kitaba sai muka dauko wannan wasiƙar da annabi ya ce musu kawai su karɓo ne bai ce musu komai ma to a ƙa'ida sahabbai yadda suke da biyayya ga annabi ba za su aiwatar da komai sai sun dawo wajen shi ce fa ataina biha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maka dauko wannan wasiƙar muka taho wajen annabi da ana zuwa aka bude wannan wasiƙar fa fihi sai gashi abin da ke cikin wannan wasiƙar an rubuta min hatib bin abi balta'ata daga hatib bin abi bin nan shine lokacin da ummu sulaimin wato ko ummu salma mijinta ya rasu bayan ta yi iskar za'i ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tana tunanin yanzu a duniya ina za ta samu miji kamar ta daga baya sanda annaba zai aure ta wannan mutumin shi ya tura ya je masa zance da ita da ya je ya same ta ya ce annabi ne ya aiko ne ya ce in faɗa miki yana son ki je aure sannan zai riƙe ƴaƴan da ke tare da shi sai ta ce masa ya ce yana son ka sai ka ce ka je ka faɗa masa na farko ya san ina da ƴaƴa sannan na biyu ni mace ce mai tsananin kishi da ya dawo ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sai annabi yake ce mata ko ya ce masa ka koma ka je ka faɗa mata ka ce ‘ya'yanta za mu riƙe mata kishin da take da shi kuma mai tsanani zan roƙi Allah ya tafiyar mata da shi da wannan mutumin ne ana buɗe wannan wasiƙar shi ne fa'iza fi ne sai ga shi a ciki an rubuta min hafiz bin abiban ta'ata daga hafiz ibn abiban ta'ata ila unatin min al-mushrikina zuwa ga wasu mutane daga cikin mushrikai waɗanda suke garin makka da aka ga wannan abin da ke ciki yukhbiruhum bi ba'd umur rasul bi ba'd amr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ba su labari domin annabi yana shirin zai je kai farmaki garin makka to sai zamanto a cikin wasiƙar yana sanar da su wani bangare na cewa lallai annabi yana nan tafi zai garin makka ya kawo musu farmaki mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka bude wasiƙar ya gani sai ya sa aka kira shi ya zauna da shi a ƙala sai ce masa ya hati ba ma hada ce masa hati me yasa kai haka fa ƙala sai hati ke kala ka ajal alayya yace ya rasulullahi kada kai gaugawa a kaina wajen zartar da hukunci Ya ce in ne kuntu mura'an ni mutum ne wato mulsaqan fi quraish wa lam akun min anfusihim ina da dinginuwa ne ga quraisha amma asali ni ba ba quraishi bane kai ka riga ka san wannan wa kana man aka min al-muhajirina lahum qarabatun yahmuna biha alayhi bi makkah ragowar mutanen da ke tare da su waɗanda suka yi hijira suka baro makka suka taho madina kowanne da ya baro iyalansa da dukiyarsa da ya baro yana da yan uwan da za su kula masa da su a can amma ni ka san ni ba ba kureshi bane ba ni da wani dan uwa da na baro a garin makka kuma ka san na baro iyalai na sannan na baro komai nawa a garin makka yace fa hababtu sai na so ya kasance zalika wato fa hababtu za ni zalika nasbu fi sai na so tun da ni na riga na yi rasa ba ni da alaka ta nasaba ta tare da su sai ne amfani da wannan an attaka fihim yadan yahmuna biha qarabati in yi amfani da abin da za su ɗauka cewa ko ina tare da su ne amma ban tare da su manufar kawai shine ina so iyalaina yan uwana da na baro su ba su kariya amma ni ba na tare da su yake cewa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wa ma fa'altu zalika kufran wa tadadan an dini wallahi ban aikata wannan ba saboda kafirci ko ridda daga barin addini sannan wala ridan bil kufri ba'da al islam ba na yi wannan ba ne yadda da kafirci yanzu bayan na riga na shiga musulunci da ya riga ya gama bayani sallallahu alaihi wasallam رسول الله صلى الله wa rahuwar في النبي ورغوة صحابي إنه ku. lalle wannan mutumin abin da ya faɗa muku gaskiya ne to waje akwai irin su Umar ɗan kasa akwai irin su Khalid bin Wani. kawai yana faɗar wannan Umar ya minki yace da'ani ya rasulullahi adribu kulqa hadal munafiq ya rasulullahi ka kyale ni in cire wannan munafikin kai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi yake cewa innahu qad shahida badara kakkamanta wannan mutumin fa ya halarci yakin badar da shi aka ji yakin badar kuma da aka yi yakin badar Allah ya kasa mutanen gida biyu yace kad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata sai yace fi'atun tuqatilu fi sabilillah dukkan bangaren da suke tare da annabi da shi da qur'ani a yakin badar dan Allah suka fita suka je to sai annabi ya tuna ma Umar cewa innahu qad da badar wannan mutumin da kake cewa munafiki ne a baka dama ka tashi ka cire mai wuya annabi ya ce kakkamanta ya faɗi yakin badar annabi ya ce masa wa ma yudrika la'alla Allah a ala ahli badalin fa qala ilmu ma shi'tu me ya sanar da kai baka san cewa tabbas Allah ya kalli mutanen badar gabaki ɗaya ma ya ce musu i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ku aikata duk abin da ko ga dama na riga na ya taimu to wannan waƙi'ar da ta faru shi yasa zamu ga al-Imam al-Bukhari kusan waje guda biyar ya kawo hadisin nan da ruwayoyi daban-daban ya buɗe musu bayi ya kawo hadisin nan a cikin Bukhari babun fil jasusi sannan ya kawo shi a babi na babin fadli man shahida badaran sannan ya kawo shi a babu gazwul fadli sannan ya kawo shi a babu man nazara fi kitab wato har zuwa wa'annan ne babubukan da ya buɗe to wannan shi ne da kuma babu qaulin lahi azza wa jalla la tattakhidhu aduwwa a aduwwakum awliya a cikin kitabun tafsir to wannan shi ne dalilin da ya sa Allah ya saukar da suratul muntaha da haka almuntahana wato daga fi'ili ne na imtahana yamtahinu alimtahan da alistibar da alistikan duka kusan ma'ana ce wacce take mutakariba shi yasa idan akwai jarabawa sai a ce akwai alimtahan idan akwai tek sai a ce akwai alistibar da haka sai Allah ya saukar da ya nabi na amur ya kuwa yadda kuka yi imani duk da waccan matsalar da ta faru da abin da hasil ibn abu balta yi ba ta cire shi da alaƙa ta imani ba sai Allah ya ce masa zo a aduwwi wa aduwwakum awliya kan ku kuskura ku rike makiyana da makiyanku su zamanto su ne za su zamanto muku masuka Allah ya ce masa tulkuna ilaihim bil mawaddati yanzu za ku ɗauki soyayya ku dinga jefa musu wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi bayan sun riga sun kafirce ma abinda aka zo muku da shi na gaskiya annabin da Allah ya aiko muku gaskiya ne Allah ya ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasul haqqun alqur'anin da annabin ya zo da shi daga wajen Allah gaskiya ne wa bihi وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل sannan saukar da shi da gaskiya Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala muktib wa nazzalnahu tanzila wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira sannan Allah ya aiko annabin da addinin gaskiya huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikuuna da haka sai Allah ya ce wato tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq sun kafirce wa addinin da kuke Qur'anin da Allah ya turo sun kafirce masa annabin da Allah ya turo sun kafirce masa shine tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq Allah ya yace yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum wannan cewa ya kuri junar rasula wa iyakum ana tunatar musu ne cewa su tuna faɗirin abin da aka yi musu a baya don wannan ya zaburar da wancan abin na suna musulmi su ɗauki mataki Allah ya ce kakku manta ba a baya yi kuri zuwa rasu da sun fitar da annabi daga garin da aka haife shi a nan ya taso bai san kowane gari ba a duniya sai nan ita ce maka. sannan wa iyaku da ku nan ma da kuke tare da annabin nan ba wanda suka kyale a cikin ku kamar yadda Allah ya faɗa masa a suratul hajji yake uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir yace alladina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah to haka anan wajen ya faɗa musu yace yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum sun fitar da annabi sannan da ku da kuke mabiya annabin ne me dalilin da yasa suka kori annabi daga makka da ku da kuke tare da annabin Allah sai ya faɗa illar ne an tu'minu billahi rabbukum kawai qadiyar ita ce kun yi imani da Allah subhanahu Ta'ala wannan ne dalilin da ya sa ku ɗaukar matakin nan to wannan illa din ita ce kuma Allah ya faɗa a cikin suratul hajji da muka ce ya ce allazina domin min diyarihim bighayri haqqin wanda aka fitar da su daga gidajensu babu wani dalili illa an ya ƙulu rabbun Allah saboda kawai sun ce Allah ne Ubangijinsu shi za su ainihin wato bauta ba wannan shine dalilin da ya sa kai ake ɗaukar wannan matakin a kansu na haka yanzu rigingimun da ke faruwa a Najeriya ko ka sani ko baka sani ba ko ka fahimta ko baka fahimta ba ko ka gane ko baka gane ba ko ka yadda ko baka yadda ba dole ne ka yadda cewa duk inda ake yakar al'umman musulmi ana yakar ta ne kawai saboda addininta kuma Allah subhanahu ta'ala dama ya riga ya faɗa mana ya ce wala yazaluna yuqatilunakum wayannan mutanen ba za su bushe ba sai sun taya tsakku hatta yurdukum an dinukum in istata'u manufar shine sai sun ga sun kawar da ku daga kan addini matakar suka samu dama to yaƙar ko a yi ma al'umman musulmi tare ko a yi ta indare amma batun na Allah ya ce wala ya zaluna ba za su gushe ba to kaska taba tsammanin wai akwai ran da makiya Allah za su daina yatsar addini da wanda suke ainihin wato kan addinin ba za su daina ba inda Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine dalili a yan kwanakin nan tun daga lokacin da aka fara rikicin mambila da aka zo aka rikici a numan aka zo rikicin benue ya faru wanda suke bibiye da karatu suka ba kusan duk lokacin da wata matsala ta faru na kan ajiye karatu in ɗauko matsalar in tattauna ta wannan rikicin mambila da ya faru daga baya a karatun da ne a masallacin malam kamis almisiri na ɗauko magana wani ban allah sharif da ɗan wannan yankin ne da ya tattara bayanan da fira da press conference da ya da yan jaridu daga ƙarshe ya haɗe manufar da yasa ake yaƙar al'ummar musulmi a wannan yankin manufa ce kawai ana yaƙar su saboda addinin su har sai da ta kai a mambila za a tafi kudancin najeriya a ɗauko inyamari daga akwa ibam ko a ɗauko shi daga inugu a zo da shi mambila wai shi zai kalli gonakin mutane a yankin mambila yi hukunci ya gane cewa wannan gonar ta ta ne ko ba ta shi bace sai da take ana yin wannan mun yi magana manyan malamai da ya kamata a sun tashi sun yi magana akan wannan matsalar galibi kowa sai ya ja bakin shi ya shiru ba su ɗauke ta a matsayin ita ce ainihin wato a na yi magana nake cewa inda za a yi adalci a duba a gani inda da ake rikicin nan a najeriya in aka samu tashin hankali shin al'ummar musulmi ke tafi yawa a gurin ko ko guri ne da aka fi al'ummar musulmi yawa idan waje ne da aka fi al'ummar musulmi yawa ake ta da kuma rigima to ai da al'ummar musulmi rikici suke to kamata inda ka fi yawa ka fi ƙarfi nan za ka ta da rigima ba inda aka fi kaiwa aka fi ka ƙarfi ba to amma bil aksi aka san abin da ke faruwa ce yanzu kwanan nan tare da kowa ya san cewa jihar filato jiha ce wacce adadi na kiristoci su suka fi yawa a ƙasar adadi na musulmi su ne adadinsu bai kai yawan wancan al'ummar ba aka tashi aka cewa fulani farmaki sannan aka kuma yi upside down aka nuna cewa fulanin ne suka yi cuta na kalli bayanin wani profeso ana fira da shi a tv profeso ne fa amma abin bakin ciki abin ban haushi sai ga shi yana bayanin cewa wai wannan halin da fulani suka kai wai magana ce ta jihadi tun lokacin dan fobi suke zo su dawo da ita profeso profeso yana wani yazo yana maganan ya rubuta a jarida wai daga an kashe shanu su ma sun je sun kai hari sun kashe mutane yana so ya nuna dan mai dan an kashe saniya za su je su kashe mutane kuma ba haka kadiyar take ba ba haka matsalar ta faru ba to wannan duka yana gaggata mana maganar annabi da yake faɗa mana cewa takunu sanawatu kadda'a za ku ga shekaru na yaudara nan gaba mutumin da yake makaryaci ne ya saddaku fi halkazi makaryaci ne magana a ce gaskiya yake sannan mutumin da yake da gaskiya ya faɗa a ce ƙarya yake sannan annabi ya ce wa yi utamanu fi halkha'il za a kai lokacin da za ka ga mutumin da yake maha'inci shi ake amincewa wa yi kawufu fi hal'aminu mutumin da yake amintacce kuma kullum cikin barazana yake sannan annabi ya ce wa yanzu ku fi har ruwai bida za ka ga ruwai su za su tafi fi ta magana sabai suka fi ya rasulallah wamar ruwai bida su annabi ya ce za ka ga arrajul tafi wulaƙantaccen mutum ƙasƙantacce amma idan matsala ta faru al'amarin da yake mai hatsari shi zai fito gidan tv ko gidan rediyo ko gidan jarida shi zai wa mutane bayani to don haka wannan ita ce matsalar da take faruwa a wayannan 'yan kwanakin mafi yawanci daga cikin sarakuna da wannan matsalar ta faru wanda ko shekaran jiya a cikin satin nan kun ji a wani ƙauye a nan cikin sakwata an je an kai hari an kashe mutane wajen talatin da ga rikicin da ga abin da ke faruwa a gaba ga abin da ke faruwa a birnin gwayo ga abin da ke faruwa a kaza amma duk da al'umma bala'i ke fada ma al'umman musulmi a wajen ba ka jin sarakunan mu bari su tashi je su kai gudunmuwa su jajin ma al'umma amma wannan matsalar na faruwa sai ga shi sai a ce ai sarki wani ya tashi ya tafi fulatu an ji an jajantawa mutanen sannan kuma an kawo musu ɗauki da gudunmawa tare da a daidai lokacin da kullum idan rikici ya faru ya kamata a fahimci menene sufin da ya faru rikicin nan wannan ina faɗa muku tsakanina da Allah idan irin wannan waƙi tana faruwa da malamai da limamai ya kamata su kallon waki suna magana ba yadda za irin wancan bala'in yana faruwa a rana irin ta wata jama'a wani kawai sai ga yazo ya rubuto hudu ba yana bayani akan falalar da shawar ana kashe al'umman musulmi a wani guri sai kana bayani akan azumin zuwa su shawar saboda kai kana zaune lafiya inda kake bala'in ba kai abka ba ka san me ke faruwa ba kwanan nan kowa ya ga abin da ya faru a majalisa akwai dan majalisar da ya tashi majalisar wakilai ya faɗi cewa a lokacin gwamna jona jan. ya san mutanen da aka ɗiba aka tafi da su isra'ila aka ba su filin a majalisa duk wanda ke ƙasar nan ba wanda bai ga abin da ya mai faru ba ta kafofin sadarwa na zamani yake kuma shi yana da fa'idan shugaban majalisa yana so ya kawo mai ne kawo yake kuma yanzu magana ta yake ya san cewa yana cikin barazana yana da hatsari ya faɗa adadin mutanen da aka tura isra'ila aka yi masu kirenin ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza wannan ne. to shi yasa Allah ya faɗi dalili anan yace yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi za a mardati in dai kun fito jihadi ne saboda daga addini na da kuma neman yarda ta Allah ya ce musu tusuruna ilayhim bil mawaddati za ku dinga nuna musu cewa kuna son sa Allah sai yake to ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum abinda kuka boye a zuciyar wanda bai fito ba da abinda ya fito fili Allah madaukakin sarki yace ba abinda shi bai sani ba kafare sun taru ana magana sai aka ce ai kasa kasa da murya domin idan aka yi dan daga koyaya ne Allah Muhammadu zai yi domin bala'in dine da shi suna faɗar wannan maganar kawai Allah sai ya turo musu sako yake musu wa asirru qawlakum a waje abubi innahu alimun bi zati sudur shi yasa anan Allah ya ce musu wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum Allah ya ce musu man yaf'alukum minkum duk wanda ya ci gaba da aikata wannan a cikin ku to faqad dalla sawa'a sabil ya riga ya bace daga tafarkin da yake shine na daidai inji Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa zamu ga wannan surata ta suratul muntahana a waje guda uku Allah ya yi amfani da kalman ya hallabi na amanu ya dai san gaba ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna sai yace Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu ولا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن wala tumsiku bi ismil qawatir was'alu ma anfaqtum wa yas'alu ma anfaqu zalikum hukmullahu yahkumu bainakum wallahu alimun hakim sannan ya tafi ƙarshe yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ce la tatawallaw qauman ghadiba kada ku kuskura ku dinci mutanen da Allah ya ga ya kushi da su sai yake kada ya iso min al-akhirati kama ya isar al-kuffar min ashabil qubur su dama sun riga sun ɗaiba tsammani daga lahira kamar yadda wanda yake kama ya isal kuffaru min qubur kamar yadda kafiri ya ɗaiba tsammani daga na kabari zai taso to haka suka cire lahira ba ta a ajandar su kwata-kwata ba ita bace ainihin wato abin da ke gaban su yanzu kowa ya sani kwanan nan ba da dadewa ba wannan dattijan banza wannan tsohon banzan wanda bai dattijanci ba wanda ina rantse muku da Allah inda a ce hukuma tana aiki yadda ya kamata da ran da ya maganan bai kamata ya kwana a gidan shi ba shine ciwa dan juma a daidai lokacin da ake ganin su sune dattijai a arewa ta yadda in matsala ta lalace su za su gyara ta amma shi yake tashi ya zuga al'umma shi ya ce dole ta ɗauki makami ta kara kanta a daidai lokacin da galibin shugabanninmu da malamanmu suna jin tsoron su fito su faɗi kwatankwacin abin da ya faɗa da haka aya a gaba Allah sai ya ce wa musulmi in ya suka hukum ya kunu da kuma a in suka samu dama a kanku za su bayyana muku ya ku ƙarara Allah ya ce wa ya fusuto ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu sannan sai sun shimfiɗa hannayensu wajen cutar da ku yanzu da wannan rikicin ya faru an ce fulani ne ake rikici da su kun ce sun je sun kai muku hari menene na zuwa a tare hanya ga wanda shi bai ji ba bai gani ba da an ganka da alama ta wata al'umma ko addinin wasu mutane yanzu da suka zo suka tara hanya ai ba magana ba ce suke ta fulani duk wanda ya zo da sun ganshi da alamar shi musulmi ne kaje shi suke in ba magana ba ce ta ana yaƙar musulmi don addinin su kadai me yasa idan an ce fulani ne suka kai masa hari ai ala al ya kamata ya sujjada wanda za su kai ma hari shi ma ya zama ba ne to kawai sai suka baro sai suka zo suka tara hanya da ka zo wucewa da sun ganka da alaman kai musulmi ne sai su kashe ka su kona motar kuma kowa ya ga abin da ya faru an kashe mutane da dama an kona motocin mutane da dama wasu sun sha da kyar sun ba da labarin abin da ya faru to wannan shine abin da Allah yake faɗa cewa in yasafukum yaqulu lakum a'da'an sannan wa yabsutu ilaykum aydiyakum wa alsinatakum bisu wallahi sai sun shimfida hannayensu ta hanyar ɗauka kowane irin makami sai sun yi amfani da shi a kanku sannan wa alsinatakum sai sun ɗauki harshen su sun yi amfani da shi a kanku bisu kowace irin cutarwa sai sun muku yau su zagi annabinku su faɗi bakar magana a kan shi gobe su zagi addinin ku su faɗi bakar magana a kai jibi su faɗi kaza gata su faɗi kaza gata su faɗi kaza Allah ka ji kan malam Bubakar gudu irin waɗannan abubuwan kuka ga malam Bubakar gudu ya kalla yace ba wai maganan ka zaɓi wanda ba musulmi ba ka yi attempting da za ka zaɓi wanda ba musulmi yace wannan arnanci ne saboda ko ka yadda shekaran jiya mun yi magana da wani na ce masa ni yanzu ni ban damuwa da maganan in zo in bata lokaci in ta magana akan gwamnati ta yi titi ko ba ta yi titi ba ta gina asibiti ko ba ta yi ba an kawo famfo ko ba a kawo ma an kawo wuta ko ba a kawo ce ni wannan duk ba matsala ta bane ni na buɗe littafi kawai karatu zai sai idan irin wannan matsala in abu ya faru da wata al'umma a wani waje ta musulmi to dole kuma in fito in yi magana saboda ka'ida na wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mu'mine maza da mumine mata Allah ya ce sashen yana kaunar sashi kuma Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni a ayoyi da dama cewa dole ne musulmi ya kaunaki musulmi ɗan uwan shi ya so shi ya kuma ainihin wato kaunace shi shekaran jiya mun yi magana da wani daga cikin du'atu yace shi babu ruwan shi da kaza kaza kaza na ce masa bata makanka lokaci kake ba wani mahaluki da ya isa a Najeriya ko ka ƙi ko ka so ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba ko ka karba ko baka karba ba ƙarya mutum yake ce siyasar Najeriya babu addini a cikin ta ƙarya ne kuma ka bari ka gani duk lokacin da suka ci gaba da samun dama to abinda Allah din nan ke faɗa cewa in ya yasafukum yakunu lakum a ada'a da sun samu dama a kan ku sai sun bayyana muku kiyayyar su karara sannan waye wa yabsutu ilaykum aydiyakum wa alsinatakum bisu sannan sai sun shimfida hannayensu wajen yin amfani da kowane irin abu na cutarwa a cutar da ku sannan haka za a ci gaba da fitowa a zagi addinin ku a zagi annabin sannan Allah ya ce manufar shine wa waddu law takfuruna burin suke yi kawai shine ya za a yi sai sun kun saki addinin kun koma ainihin wato kafirai wannan ita ce ainihin wato manufar kawai na ka kada wani mutum ya ɓata ma lokaci ya ma makarya ya wudare ka da maganin aikin tsaro a najeriya da maganin aikin gwamnati da maganin siyasa ko ka ƙi ko ka yadda dole ka yadda cewa addinin shi ya shiga galibin wasu ma a farko su wannan manufar ita ce ta sa su shiga aikin da addinin don kawai su ba addinin su kariya ba don su gina ƙasar ba ba don a taimaki al'ummar ƙasar ba wannan shine manufar to wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana kuma wallahi ina rantse muku da sarkin da ya tsaida sama ba tare da ginshiki ba ba yadda za a yi Allah ya karya wani gaskiya idan Allah ya faɗi magana maganar sa ce kar gaskiya duk wanda ya faɗi magana saɓanin ta Allah maganar sa karya ne dan haka Allah ya faɗa ya ce wa man asdaqu minallahi qila sanan wa man asdaqu minallahi haditha shehu usman da dan uwansa shehu abdullahi An-Gwanzo, Allah ya ji Allah ya masa rahama matsaloli sun faru a nan kasar wanda sun zauna sun karantar da mutane karantarwa ba na wayo ba karantarwa na a sa littafi min gilafin ila gilafin a karantar da mutane su shehu usmanu ko da suka bar duniya suka koma zuwa ga Allah an ban mana tsari na karatu a nan kasar wanda za a iya takwinin ɗalibai su zama malamai amma daga baya aka zo aka saki wannan tsarin wasu abubuwa suka shigo shi yasa sai ka ga wanda yake yana buƙatar ya tashi ya karatu ya naɗa kanshi ya mai da kanshi malami saboda wasu dalilai da makamantansu ina faɗa kullum ina cewa idan ana so a auna girman malami to a dinga auna malamin da girman ɗaliban shi shehu abdullahi gwandu a tarihinsa akwai masana tarihi sun ce sau dai ya taɓa haɗuwa da wani balarin ana ce masa sharifu inda yake ta ballik sharifu sharifu asalin kasmihi a anibi shekin kasmihil muktari amma abinda shehu abdullahi gwandu ya a gidan karatu na rantsi da allah yanzu duk duniya ba balaraban da zai iya ina rantsi muku da allah abinda shehu abdullahi gwandu ya a gidan karatu duk duniya yanzu ba wai ba balarabin da isa iya da yanzu shi kaɗai yake da littafi na nahau albaharul muhim ya kusan kai baiti dubu biyar ka je ka dudduba littattafansu Allah ya sakawa mai alfarma sarkin musulmi da alheri yanzu shi yake ƙoƙari ana buga littattafan bugu mai kyau a fassara su da Hausa a fassara su da Turanci ana fito da su kaɗan kaɗan a hankali a hankali to lokacin da suka zo garin Zamfara suna karantar da mutane akwai wani malam mustapha ana ce masa gwani mutumin mai duguri sai ya samu labari an ce majalisin shehu usman yana haɗa maza da mata yana karantar da su da ya samu wannan labarin ba tare da ya bincika ba kawai sai ya ɗauki takarda da biyu sai ya rubuta bincika guda biyar sai ya aiko wasu shehu usman yana musu nasiha alaika minna tahiyatun mubarakatun shamamna miskin wa sukkan man yulaquna ayabna fudi da dirqul jahala la'allahum yafqahuna ad-din wa duna famna ziyaratan niswan al-wa'adaka id khalq ar-rijal bi niswan kafashina la taf'al ma yu'adi lil ma'ayib id lam ya'mur Allah aidan kana yu'dina wa abiyatul wa abiyatul mustafa badun yutamlimuha fi amalash ma azid al-ajr yakfina ana zuwa aka karanta baitukan ga abinda malam Mustafa ya yi shehu abdullahi yake sun matsala ne a shehu sannan sai shehu usmani ya ce mun an ya abdullahi aula bi ijabati kai ne yanzu ya kamata ka bashi amsa dan bai isa a gidan karatu bai magana in yi magana yace fa qultu sai nace sam'an wa ta'ata naji an riga an gama nan take ba maganin je ka dawo da irin baharin da ya aiko musu yana musu nasiha shehu abdullahi shi ma ya dauka ya aiko masa da baiti biyar nan take shi abdullahi ya aika masa da baiti goma yace gashi nan yace ya ayyu hadha allazi qad jaa yurshidna sam'an lima qulta lima qulta fasma anta ma qulna nasahata juhudaka lakin laita tu'dhirna fa qulta subhana hadha kana mu'tana inna shayatin in ja'u li majlisina hum man yabsuna su al-qawla tubyana yanzu wani malami ne yake da irin waɗannan ɗaliban da in an mai ta haddi gidan karatu a nan take ba je ka dawo ɗaliban za su iya ba da amsa sai dai ka ba su lokaci su je su yi nazari tukunna daga baya su ga mai zasu ba da amsa a kai amma ba a nan take ba sheku abdullahi da suka yi hijira akwai yan uwansu guda biyu akwai dadi da zaidu da suka ƙi yin hijira su bi su suna can inda suka yi hijira ya ɗauki takarda da biro ya rubuta baitaka ya aiko musu a ciki yake cewa alaman mubulgun annili dadi wa zaidi wa kulli sa'un fi biladi yace dan Allah wane ne zai ɗauki wannan wasiƙar tawa ya kai ma daji sannan ya kai ma sai da kai ba su ba da duk wanda ke zaune a cikin garuruwan kafirai yace walatul kufr kawfa fawata malin wa tam salamatin min zi fasadi sai yake ce musu har ya je inda yake cewa khazaltum jam'a islamin jihar ridan minkum walatul Ya yace kun tabar da taron musulunci saboda yadda da makiya Allah da kuka yace nasitum ma qara'atum fil kitabi lidha aqsatuhu subul rashad kun bar abin da ko karanta cikin littafin Allah wannan ne yasa kuka karkace matafarkin Allah sai yace musu alamma yasfukum in yasafuku yanda abinda Allah ya faɗa muku wannan ayar cewa in yasafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsanatahum bis-su' yanzu wannan abin da Allah ya faɗa muku bai ishe ku ba alamma yastafu alamma yastafukum alamma ku in yastafukum sai yake wala ya adunakum fi dal muhadi yace yanzu ayat da Allah ya faɗa muku ce musu ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kuka imani la tattakhidhu bi tanatan min dunikum kan ku kuskura ku riki wanda suke kasa da ku a wajen daraja la ya alunakum khasala wallahi ba za su taƙaita muku banna ba waddu kullum gurin suke ma a nufin ya za a yi wani bala'i ya afka muku Allah ya ce kaji baratul bagada min afwahin wa ma tafi sudurum akbar gaba da kiyayya ta riga ta bayyana tsakanin ku da su amma abinda suka boye a kirjin su suke jira su samu dama su aiwatar akan ku Allah ya ce ya fi girma akan abinda kuke ganin suna muku aikaci yake faɗa musu wannan alamma yaktukum in kuma? wala ya alona kun fi da murad sai yace kazalika la tajid la yattakhidha ila bur'a min dunya ibad yace ayat da Allah yace la yattakhid al mu'minun al kafirun la yattakhid al mu'minun min dun mu'minina yanzu wannan ayat bata ishe ku ba eh la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya wannan ayat da Allah ya faɗa bata ishe ku ba kazalika la tajid la yattakhidha ila bur'a minkum ya ibadi har zuwa ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa ila bura'a minkum ya ifadi to don haka yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a ayar da ta zo gaba sai Allah ya ce mana qad kanat lakum uswatun hasanatun kuna da kyakkyawan abin koyi fi ibrahima cikin rayuwar annabi ibrahim wallazina ma'ahu da wannan suke tare da annabi ibrahim idh qalu liqaumihim lokacin da suka ce wa mutanen su inna bura'u minkum mu kan mun yi fito na fito da ku min ma ta abuduna min dunillah da duk kuke bauta mu wanda ba Allah ba suka ce da ku sannan mun kafarta da ku mun barranta da ku sannan wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda gaba da kiyayya kan tare da ta bayyana tsakanin mu da ku har abada har sai kun yi imani da Allah Allah ya yi to gaskiya ce guri ɗaya ne kada su koyi da annabi Ibrahim saboda a lokacin da ya zamanto wasu iyayensu sun mutu akan shirka da Allah suna roƙon musu Allah ya musu gafara in an yi magana sai sai annabi Ibrahim yayi Allah ya faɗa a suratul tauba yace wa ma kana istighfaru Ibrahim لأبيه إلا أن موئلة وعدها إياه فلما تبين له أنه أدو لله تبرأ منه daga baya alƙawari annabi ibrahim ya ce sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi abiya a lokacin da ya wannan alƙawarin ba ta bayyana cewa baban ba zai karɓi gaskiya ba amma falamma ta bayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu to dan haka sai Allah ya ce musu illa qawla ibrahima sai maganan annabi ibrahim da yake la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shi zan neman maka gafara a wajen allah banda wannan ba zan iya neman maka komai a wajen allah subhanahu wa ta'ala ma da haka suke cewa rabbana alayka tawakkalna Allah gare ka muka dogara wa ilayka anabna sannan mun mayar da komai namu zuwa gare ka sannan wa ilaykal masir Allah gare ka makoma take da haka duk wani mutum yanzu da za a dauke shi a sa shi gaba a matsayin shugaba ana tsammani ana tunani zai iya kawo mafita to a yadda shi shugaban sababi ne amma abin yana hannun Allah ba shi ne ba wanda zai yi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi sababi ne kamar yadda abinci sababi ne na koshi kuma in Allah ya ga dama za ka iya cin abincin baka koshi ba kamar yadda fitowa neman kuɗi sababi ne na arziki kuma in Allah ya ga dama za ka iya fitowa neman kuɗin kuma dole bane sai arziki to da haka duk wani da za a ɗauko a tasa shi gaba a matsayin ana ganin wannan shugaba ne to a maida al'amari zuwa ga Allah a koma zuwa ga laifi shi shugaban a yadda shi ne sababi amma wanda zai yi aikin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir da haka suke cewa rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim Allah kada ka sanya mu mu zamanto wato abinda ake ɗaukar izina da ibra akan mu akan mutanen da suke kafire da haka malamai suka ce Allah kada ka sanya mu ka ɗora kafire a kan mu ta yadda wasu za su samu jarraba a ɗauka kafirin su suke da gaskiya sannan suke cewa Allah ka gafarta mana saboda Allah kai mai gafara ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne sannan Allah maɗaukakin sarki mai hikima ne shi al'azizu ne shi ne allazi ya wala wa layin gulabu alayhi wanda yake da rinjaye akan kowa babu wanda yake da rinjaye akan shi sannan alhakimu ne shi yake yin hukunci sannan idan ya hukunci babu wanda ya ce bibi dalili mai sa Allah ya kasa saboda wallahu ya hukuma la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa tariqul hisab sannan bayan shi yake hukunci sannan yana da hikima ta yadda kowane irin abu yana sashi inda ya dace a siyasan yashi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da haka sai ya ƙara tafiya can gaba sai ya ce laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah yawmal akhir kuna da kyakkyawan abun koyi a cikin rayuwar Annabi Ibrahim da wanda suke tare da su amma ba ga kowa ba sai ga wanda yayi imani da Allah sannan yi imani da ranar lahira dan haka Allah sai ya ce wa man yatawallam duk mutumin da ya juya baya to fa inna Allah huwa al-ganiyyu al shi Allah mawadaci ne sannan shi ne wanda ake gore masa Da haka malamai suka ce al-asl fil mubtada an yakuna ma'arifa wal khabar an yakuna nakira mubtada shine ya zamanto wato ma'arifa kabar ya zamanto shine nakira dan ya ce fa inna Allah huwa al-ganiyyu don haka fa Allah haka ya kamata ya zamanto amma suka ce nan wajen an ce fa Allah saboda al idan za a kawo ana so a yi al a taƙaita abu ga wani ya halatta a kawo kabar ya zamanto ma'arifa ne don haka kawo cewa fa Allah da alif da ana so a nuna maka cewa Allah shi kaɗai yake da wadata mutlaka duk wani wanda ba Allah ba wadatarsa sa ba mutlaka ba shi yasa wani wajen yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane duk duniya babu wanda bai da bukata a gurin Allah ba wanda ba fakiri ba indai a wajen Allah ne shi yasa idan matsala kai kwabarin dinta ta indai kai dan adam ne sai ka samu kana da matsala kana idan baka buƙatar wani abu tanan sai ka samu kana buƙatar wani abu tanan in ka samu wani abu tanan sai ka samu ka rasa wani abu tanan amma fa innal ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah ku ba wanda ba ba wanda bai da buƙata a wajen Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah shine mawadatin da ya wadata shi kuma bai da buƙatar komai a wajen Allah kamar yadda annabi Musa yake wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an ko dinnan inda za ku kafirce mu Allah da duk wanda ke bayan ƙasa to fa inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid shi Allah mawadaci ne wanda ko baka gode masa ba mutanen sama suna ainihin ka gode masa shi yasa yace wa man yatawalla fa inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid sai yace amma duk da haka asallahu Allah ya yi kusa an yi ja'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda mutanen da yake tsakaninku da su akwai kiyayya Allah ya sanya kuma a samu soyayya tsakanin ku da su mutanen da ba su fahimci addini ba ba su shiga addini ba za su iya fahimtar addini su zo su shiga addinin musulunci sai ya ce wallahu qadirun Allah yana da iko akan komai kuma yana yi mana kallo wallahu ghafurur rahim to sai Allah ya kawo wata ka'ida a nan wajen ne malamai suke magana cewa wanda ba musulmi ba sun kasu wajen kusan gida biyar na farko akwai al-musta'man waye al-musta'man wannan gari ne na musulunci yace zai shigo yazo yadda musulmi suke rayuwa a garin a bashi izini ya shigo yayi biza da adadin kwanakin da zai yi da komai wannan mutumin idan ya shigo yankin musulmi garin musulmi kasar musulmi to haramun ne ga duk wani musulmi ya taɓa shi shine wanda Allah ya ce wa annabi wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma amana idan wani daga cikin mushrikai ya shigo gari yana so ya ga rayuwar musulmi ya ga ya suke addini ya saurari maganin Allah Allah ya ce wa annabi a bashi kariya har sai an tabbatar ya fita lafiya lokacin da wanda ya taba shi wannan shine al-musta'amar sannan akwai al-mu'ahad shine kaso na biyu waye al-mu'ahad wannan gari ne na musulmi wannan gari ne ba na musulmi ba an kulle yarjejeniya ta zaman lafiya shekara biyar shekara goma to tunda akwai alƙawari tsakanin nan bangaren da nan bangaren idan yanzu wannan wanda ba musulman ba ya taso ya shigo yankin musulmi yana yawo to haramun ne wani musulmi ya gan shi a arhayi amfani da wannan damar ya kai masa farmaki sannan akwai na uku shine akwai ainihin wato zulmi zulmi shine mutanen da kuka je kuka isar musu da sakon addini bayan sun fahimci addini sun gane addini sai suka ce ba za su shiga musulunci ba sai a ce musu to ai dama Allah ya ce la ikraha fi dini babu tilasa addini to tunda babu tilasa addini yanzu ya za a yi sai a ce to za ku biya ta haraji idan za su biya haraji yanzu za su zauna da kira sallah ne to bismillah na san yanzu nan ba da dadewa ba liman zai shigo bari mu a gurguje mu karasa wasu abubuwa sai mu faɗi sako mun faɗa mun ce akwai nau'i na farko shine akwai al-musta'bal akwai zimmi wanda za a isar masa da sakon addini sun gane su ce ba za su musulunta ba a ce ba su addini ko biya haraji idan suka yarda za su biya haraji musulunci zai ba su kariya su, wannan haramun ne ga musulmi ya bata su da nau'i na farko da na biyu da na uku da muka yi magana su ne wanda annabi ya ce duk wanda ya je ya kashe wani daga cikinsu wallahi lahira ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba sannan akwai nau'i na hudu shine ne na 'yan ƙasa watakila ya zamanto kuna da ƙarfi suna da ƙarfi kuna iya yin mulki suna iya mulki da wannan haƙƙinsu ya fi wa'insan to da aka kulla wata yarjejeniya ta zaman lafiya ta amana wajibi ne ga musulmi su mutunta wannan yarjejeniyar da wannan zaman lafiyar da wannan amana shi yasa za ku ga Allah ya ce wa annabi wa in ma takafanna min qawmin qiyanatan fabbis ilaihim ala sawa annabi da zai kulla alƙawari da wasu mutane yana zaune sai ya ji labari mutanen na shirin za su kawo mai hari to a ka'ida ba zai larabci irin na hausa ba yake katalan muzi kabala an ya muzika wai ka kashe mugu tun kafin mugu ya kashe ka sai dai kai masa hari annabi ba zai haka ba sai dai kira su ya zaunar da su ya ce na ji labari alkawarin da muka kun warware to tun da kun warware nan, ku zauna cikin shiri yadda za ku iya kawo mun hari ko da yaushe ni ma zan iya kawo muku hari ko da yaushe shi yasa Allah ya rufe ayar da cewa inna Allah la yuhibbul kha'inina dukkan mutumin da yake maha'inci ne Allah subhanahu ta'ala bai san shi sannan muna faɗa cewa idan wani abu ya faru a wani waje mu a matsayin mu na al'ummar musulmi haramun ne ka tashi ka kai farmaki ga wanda ba shi ya ba sannan kaso na biyar shine al muhari wanda zai ɗauki makami ya yake ka da wannan ina faɗa bi kulli sarahatin wa wuduhi mu a addinin musulunci haramun ne musulmi ya tashi ya je amma kamar yadda na faɗa a farko na faɗa nake cewa wannan rikicin da ke faruwa a duk inda yake faruwa masu hukunci su yi tunani su yi adalci shin waje ne da al'umman musulmi aka fi su yawa rikici yake faruwa ko waje ne da al'umman musulmi suka fi yawa rikici yake faruwa inda musulunci ne da musulmi su suke koyar da tashin hankali to duk inda ka fi ƙarfi da yawa nan ya kamata ka ta da rikici ba inda aka fi ka ƙarfi da yawa ba amma matsalolin nan suna faruwa nan garin kun san abin da ya faru a rikicin faɗin shari'a bayan an yi an kashe waɗanda za a kashe aka naka kwamiti aka ce kwamitin nan ya bincike kwamitin ya bincike ya fito ya faɗi rahoto duk duniya kowa ta ji a bbc wannan kwamitin ya ce wannan mutanen suka ce kwamitin da aka ayyana aka ce a kama wani da wani da wani da wani a hukunta su suka ce in aka kama za a yi wani bala'in da ya fi wannan nan kuma haka magana ta tafi a banza ba abin da aka yi kun san rikicin da ya faru a zangon katab an naɗa kwamiti aka yi aka watsi babu wanda aka hukunta yana rantse muku da Allah ku kakku je ku tokana haramun ne a tsokana amma wallahi idan musulmi a duk inda suke zaune suna jiran wai idan an musu gwamnati ke za ta ɗaukar musu mataki ta rama musu na rantse da Allah ya wudara kanku kuke kuma ɓata ma kanku lokaci ba abin da za a yi kuma in an taɓa yi a wani guri sai ka faɗa da aka yi aka kashe waɗanda aka kashe wa aka kamo aka hukunta to ka zauna kana jiran wai a zo a kawo ma hari a kashe ka gwamnati ce za ta je ta kamo wanda suka ta hukunta su ba ta ku lokaci kuke kuma mutane ya wudara kansu suke mu ba mu ce wani ya je ya tsokana ba amma dokar duniya ma ta yarda da kariya dan ba yadda za a yi saboda na fi kowa hakuri da son zaman lafiya ina zaune ka tashi ka kifa min mari a kunnen Habu sai in kara baka na dama sai in ce maka ai zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki sai ka sake sharara min mari a wajen ina kallon ka saboda ina so a zauna lafiya bai taɓa yiwa wannan ita ce maganar da nake faɗa to a ƙarƙashin wannan ne sai Allah ya ce layin hakumullahu an alladhina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum an tabarruhu wa tuqsitu ilayhi inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah bai hana ku ba duk mutumin da bai yaƙe ku akan addinin ku ba bai fitar da ku daga gidanku ba Allah bai hana ku ba ku kyautata masa ku yi masa adalci saboda inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son mutane masu adalci sai ya ce inna ma yin hakumar lafi anil lazi na ƙasalokun fitini Allah ya hana ku akan mutanen da suka yaƙe ku saboda addinin ku wa akhra jukun min diyarikum suka fitar da ku daga gidajen ku an wallahu kuma ku ci gaba da jibinta su kuma ku tuwe kuna san su Allah ya ce wa man yatawallahu duk wanda ya zo ya yaƙe ka saboda addinin ka sannan ya fitar da kai daga garin da kake da gidan da kake kuma ka ci gaba da san shi Allah ya ce da kayi haka to wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun wanda ya haka to lalle a faɗa masa kowaye kuma yana daga cikin wato ainihin azzalimi da haka kiran da muke yi cewa wayannan matsalolin suna faruwa amma yanzu bare ka gani da za mu matsa da wannan kiraye-kirayen a cikin jama'ar mu ta musulmi a wanda za ta za wai irin wannan magana da muke wata da hankali rashin son zaman lafiya ne yanzu ka kalli dattijo ko tsoho irin ciwa ya dan juma da shekarun shi bai ji tsoron fitowa ba ya ziga al'umma shi cewa ta ɗauki makami don kara kanta a daidai lokacin da mafi yawancin shugabanninmu da mafi yawancin jagororinmu na addini suna tsoron fitowa su a jinsu maganar da ciwa ɗan juma ya faɗa ɗan ciwa ɗan juma ya faɗi wannan maganar kuma yana yawo a najeriya ba abin da ya faru kuma ana girmama shi a matsayin shi na babban mutum ba abin da ya faru haka ake kallo haka ake da saboda haka muna kira zuwa ga na san dai inda ake irin taro irin wannan akwai jami'ai na farin kaya suna zuwa to muna faɗa musu mu ce dukkan inda wata al'umma take zaune asasin da yake zaunar da al'umma lafiya shine sai an samu asasi na adalci a hudubar da na yi sati biyu da ya wuce a malalin gabas na faɗa abubuwa wajeje kusan guda biyar wanda ya zama wajibi ga al'ummar musulmi su yi su dangane da wannan matsalar yana daga cikin abin da na faɗa akan wannan ainihin wato matsalar da take faruwa akan wannan matsalar na kira masu hukunci khususan musulmi umuman ga wanda ma ba musulmin ba cewa dole sai an ji tsoron Allah cikin waɗannan al'amuran da suke faruwa wajen tabbatar da adalci bi gaddin nazar a kau da kai daga ido da mutumin daga yankin da mutum ya fito ko kabilar shi ko addinin shi ya zamanto shugabannin na kowane bangare al'umma ce da ƙasa ke gabansu ba su ko addininsu ba in ya zamanto wannan shine akwai matsala domin wani lokaci son zuciya yana shigowa Ka ga mutum zai yi abu ya kamata a hukunta shi amma saboda yana da alaka da wani yanki ko wata kabila ko wani addini ya ci bulis ba abin da zai faru to wannan yana faruwa a wannan kasar sannan na yi magana ta biyu cewa a yi tunani maganar da na faɗa shin wannan matsalar da take faruwa na kashe-kashen nan da rigingimu a wani janibi ta fi faruwa janibin da al'umman musulmi suke da yawa da ƙarfi nan aka fi faɗace-faɗace ko janibin da aka fi al'umman musulmi yawa da ƙarfi na yake faruwa idan ko janibin da musulmi suke da yawa da ƙarfi rigima ba ta cika faruwa ba sai janibin da aka fi su ƙarfi idan za a cire son zuciya ƙarar an san matsalar daga ina take wannan shine abu na biyu sannan na yi magana cewa akan abu na uku tun daga lokacin da wannan matsalar take faruwa babu waɗanda ake kamowa idan sun yi a hukunta su don wasu su gani su sauki izina da ibra daga waɗancan da suka yi wasu sun yi da haka za su gaba a kuma wasu ma za su taso za su yi nan gaba wasu ma za su sake tasowa za su yi ne za su ƙara yi ba abin da yake faruwa sannan na faɗi cewa abu na hudu abin da Allah ya faɗa mana cewa a iddu lahum innan mastata'atu min quwwatin wa min ribatil khayl dole sai kun yi tattali na yadda za ku kare kanku daga irin wannan hare-haren da ake kawowa wanda kullum an kawo ma al'umman musulmi hari sai dai a kafa kwamiti ka je ka bincika rikicin jos da aka dinga yi a baya kafin wannan na yanzu wayannan al'ummar fulanin nan da yanzu aka tashi sake far musu yanzu ni na san lokacin da a jos idan aka yi rigima wallahi idan kaga an ɗigo gawar musulmi a mota za ka ɗauka bola ce aka kwaso za a je a zuba sun yi kuka sun yi bakin cikin sun yi damuwar duk wanda ake ganin babban ya san da matsalar sai dai a zo a zauna a yi mitin a shashayi a tashi ba abin da za yi da tura ta riga ta kai bango ne ba yadda za su dole mutane da suka ɗauki matakin tara kansu a bayan shekara na kuka ji ba a yi rikicin ba sai yanzu sau da haka ina faɗa muku wannan shine abin da Allah ya faɗa ya ce wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min riba in da har irin su tuwa ɗan juma suna da iko su fito su faɗawa wa al'umma su duk duniya na ji cewa su ɗauki makami don su karawa kansu ba wani dalili da zai sa da shugabanninmu na addini da kowane bangare suna kallon waccan maganar hukuma ta bashi ya ci gaba da yawon shi ba abinda aka mai sannan kuma ya zamanto ba wanda zai fito ya magana a gensu waccan magana da shi watsan juma ya faɗa kuma irin wannan magana da nake faɗa muku yanzu dukkan malamin da ba a kan take kwan ba zai fito ya faɗa wa mutane gaskiya ba akan wannan to wannan ba shi bane abin da ya kamata a faɗa ma al'umman nan a daidai wannan lokacin abu na ƙarshe shine mun san cewa yanzu ba zai kai shekara ɗaya ba za a yi zaɓe kuma yanzu kowane matsiyaci yanzu yana nan ya buɗe bakinsa da aka ga an buga fasa ana ta alƙawuran siya a zaɓe shi zai kare mutuncin mutane jama'a da waye da waye da waye na faɗa na fi shekara 2015 da ta wuce mun faɗi maganganu aka ɗauki maganganun aka jujjuya su aka murɗa su wasu saboda jin haushinmu wasu saboda hassada wasu saboda nasu dalili to ni ina faɗa duk abin da na karanta na fahimce shi a matsayin wannan shine gaskiya ba wani mahaluki da isa nan sanna ko shekara nawa za a yi za ka same ni akan wannan amma Allah ka ji kan malam bubakar wuri da yake cewa idan ka faɗa wa mutane gaskiya in je ka san gaskiya ne suka watsa kai haƙuri ka tsaya inda kai ya ce wanda ya gabas da wanda ya yamma da wanda ya kudu da wanda ya auya ba wasu ya ce ramin ƙarya ƙwararre ne in ya dai zai samun ramin ba zai bulle mutu dawowa ne zai same ka inda ya baka amma an ka faɗi gaskiya ka kasa haƙuri dan kaga mutane sun watse kai ma ce to bari ka bari bibi ka watse shikenan ko da za su je su dawo sai su samu kuma ba kowa inda suka suka barka shekara ta 2015 babu irin abin da ba a faɗa ba na cin mutunci da wulakanci akan mu saboda mun cewa mutane ku kalla abu guda biyu duk wanda zaka zaba duk wanda yanzu za ku zaɓa wallahi duk wanda ka je ka zaɓa idan zaɓe ya zo a koran da Allah su ya tambaye ka dalilin zaɓen shi to ka yi ƙoƙari ka rike amsa kafin ran da za ka je gaban Allah ka tsaya wannan shi na abin da muka faɗa mutane sannan muka ce ku kalla abu biyu addinin mutane da kuma mutuncinsu yanzu wannan rashin mutuncin da ake a tashi a kashe al'ummarmu a ci mutuncin addini kuma ba a samun mutanen da za su tashi su yi magana su kare mutuncin al'ummar da addinin kuna ganin cewa waɗanda aka zaɓa saboda ba su da mutuncin ba su damu da addinin bai haifar mana da wannan ba ya haifar saboda ba mutuncin al'ummar suka sani ba kuma dama galibin su addini bai ma ajandar su kwata-kwata to saboda haka ɗaya daga cikin abin da zai taimake mu idan irin wannan matsalar ta taso na wanda ya shafi addininmu da kuma al'umman mai to muna da makoma shine wanda duk za a zaɓa yanzu a duba a gani mutum ne da ya san mutuncin mutane yana da alaƙa da addini idan wannan dalilin ya saka kaje ka zaɓi duk wannan ka zaɓa ran da duk ka tsaya gaban Allah in ya tambaye ka kana da abin da za ka faɗa in kuma ba wannan dalilin ba ne wani dalili ne ya sa kaje kai zaɓa to ran da duk ya tambaye ka sai ka san me za ka faɗa hadisi ya tabbata annabi Muhammad annabi ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu babu wani daga cikin mutanen duniya kowaye shi akwai randa Allah ya tsayar da shi yayi magana da shi kuma annabi ya ce laisa bainahu wa bainahu turjumanu sanda Allah zai tsayar da kai ya maka magana babu wani wanda zai maka translation wai Allah yana tambaye ka baka gane me yake faɗa ba a nemo wani ya ma fasaha a'a idan Allah ya tambaye ka wallahi kana jin abin da ya tambaye ka kuma amsa yake tambaye ke bukatar sai ka baya fudail ibn Iyad haduwa suka yi da wani mutum da suka haɗu da shi sai fudail ibn Iyad ya ce masa kam umurka nawa ne shekara ka yanzu sai mutumin ya ce masa 60 sana yanzu shekara ta 60 a duniya sai ya ce to in ku kai shekara 60 alama ne ka kusa zaka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya fashe da kuka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Fudailu bin Ali yace a ma'ana ma'anaha wannan kalmar da ka faɗa ka san ma'anarta yace eh na san ni bawa ne na Allah kuma zan koma zuwa ga Allah ce masa to duk wanda ya san shi bawan Allah ne zai koma zuwa ga Allah akwai ran da zai tsaya gaban Allah kuma Allah zai tambaye shi kuma sai ya ba da amsar abin da ake tambaye shi na haka wannan ne shine kira na kuma wannan shine sakon da nake da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan shugabannin da za su zama ma al'umman nan alheri a nan gaba Allah ka zaɓan mana su ko ba su muke so ba shugabannin da za su zama ma al'umman nan matsala ko su muke so to Allah kai gaba da su ka kawo su wannan shine addu'ar da ya kamata al'umma ta ci gaba da yi wa'anda suka mutu ƴan uwanmu a cikin waɗannan rikicin muna roƙon Allah ta'ala Allah ya yi musu rangwame ya karɓe su a matsayin shahidai Allah madaukakin sarki ya sa kyakkyawan ƙarshe wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh